wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake cewa jam'iyyar nan taku ta pdp ma kun kasa kanikancin ta kamata ya a ce kun tsaya kun yi kanikancin da ta warware maimakon ku tsaya ku yi tarukan nan irin nan da ake cewa na zumunci ne ko na taron siyasa ne ko na abu jam'iyyar kanta har yanzu ana cewa a cikin zazzabi take kuma kun kasa yi mata kanikancin ne kamata ku gyara ta tun da zabi ba tana cikin rashin lafiya ta zazzabi me ya laifi da mara lafiya zo taro babu lafiya babu mu a jiga ma in fi a jiga ka kamata cewa an yi bikin karɓar yan pdp mutum dubu ɗari uku da sittin da sadaka tun da babu mu muna nan muna rigima bangare babu iyaka bangaren sharif bangaren waye kaza kaza to me kuma abin damuwa ina can wannan gyara na rashin lafiyar pdp ya kwana ne shi ne tun ba lafiya ai kana ganin tana motsa ba mai tana motsa a enugu tana motsa a rivers ko ina tana nan a rashin lafita wanda yake jam'iyyar barayin nan bamu da kowa mun kare mun mutu muna zaɓe muna rigima bangare bangare ga ko muna zagaya ko ina kuma ana ganin mu ana jin mu kuma ana cin zaɓe. kwanan nan an ruwaito ka a kafofin jaridu kana cewa hukumar zaɓe da kotuna ba za su iya ɗaukar ɗawainiyar warware wannan takaddama ta pdp ba wai me kake nufi ne ma'ana shine da hukumar zaɓe da 'yan sanda da kotu ba ruwansu ba ne sai magani idan mu ya mu a jam'iyya ba mu da wannan sanin hakkin shugabanci da sannan kwarewar da zama mu gyara kanmu da kanmu sai mun je mun ga 'yan sanda ko mun je mun ga mun kai kotu a gyara mana ko mun kai mu zaɓe ina ruwan su ba su ba ba ina ruwan su da mu ba ruwan da aka ba mai gyara ma kanka sai ke da kanka mu ya kamata mu NPDP mu san cewa akwai hakki a mu na shugabanci mun yi mulki shekara shida an zo an yi ƙarya an yi damfara an hau sabon mulkin apc ta kasa yin komai a najeriya ta gaza jama'a suna cewa pdp mun yi kuskure kwai mana akwai mana afuwa saboda haka mu kata mu zo mu fahimci wannan girman Allah mu gyara abin domin yan Najeriya su ga cewa samu mulki na sa'ida to amma kuma ai gashi kuna gaban kotu yau ga iko iko shi wata shine yau shi kai babu ruwanka fita da hankalinka mai ganin muna kotu ne zai ta yi murnar sa mu san me muke kotu ba su akan ce mutum ya kan tsare kofar ɗakin sa ita tafi kotu neman neman hakkin sa bayan ku a nan ɗakin sai bashi duk mai zuwa kotu akan neman kan neman shari'a umar me yaka idan ƙarya yake ya sani in gaskiya ma yake ya sani saboda ka rigimar siyasa ka shiga na shiga ko na shiga da ko idan aka dumo da ƙungiyar siyasa ka zo ka ce man kotu da maka magani ina ruwanta amma dokar kasa kuma ita ce ta ce idan akwai rashin jituwa tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da hukuma ko jam'iyya a je kotun ko jami'a fa ta tsara mulkin ta a tsare wanda yake ba za ka je kotu ba sai ya kafa dukkan ƙa'idojin na tsara mulkin jami'ar ka to tunda muna hamayya a yanzu sannan masu mulkin suna so su ga muna rigima din suna ganin kamar shine ribar su a dole zuga wasu ma'ana da shine mu da mulki mulki a yanzu da kama kariyan su da ikon su da kariyar su da sharrin su da cusar gida cikin PDP ba zan PDP miƙa ba kenan yanzu akwai yiwuwar za ku janye wancan zance daga gaban kotu ku zo ku daidaita al'amura a tsakaninku kwari me yake ce ne na baka na zuba siyasa ake magana na tabbatar da Najeriya na ba ina ba na Najeriya garance cewa birgimar da muke a Najeriya a cikin PDP bangaren wa bangaren wa kaza kaza kaza mun san hakkin shugabanci mun san aikin mamatsin shugaban Najeriya mun san wannan mulkin ya gasa mun san ina jasa neman mafita sau da aka sukwata da hankalinsu za su ga komai ya dinki lafiya kalau. kana cikin iyaye na wannan jam'iyya ta pdp da ake magana amma kafofin jaridu sun ruwaito ka kasa da makonni biyu baya cewa kana faɗar wasu dalilai da kake ganin cewa madu sharif da di a kansa ake wannan takaddama da shi da makarfi cewa abin waɗannan dalilan ne suka sanya ba zai iya jagorancin pdp ba a hannu guda kuma ana cewa su na ɓangaren madu sharif suna cewa ai kun san da haka kuka kira shi shugabanta me ya jawo waɗannan lafa you see ka san ne magana gwargwadon hankalin mai jinta da kuma son son zuciyarsa ko a matsayin masoyi ko a matsayin mai hamayya kowa zai fassara mafi yawancin fassara ta ƙarya ta kamata a matsayin abokin hamayya faɗi magana sai a murɗa ta ka kamata a Najeriya na yi magana kan magana jam'iyyar PDP tawa da NPDP NPDP na ce da Inyamuri da ɗan pdp bahaushe ko fulatani da kuma ɗan cpc ko apc in yamur kaza kaza da bahaushe kaza kaza aka je aka murda aka barfi da wajen aka ce na ce musulmi bayan da ta ne kawai ni a gona ɗan pdp in yamuri da ɗan pdp bahaushe na garin muka haka na magana ka amma sai ka ce aina ce na fi son kirista in yamuri da ɗan apc ba ka faɗa ba saboda haka wajen murda magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza magana shine mada shirin na faɗa cewa mutumina ne kuma na zumunci mara iyaka idan ana rigima yanayin jam'iyyar pdp a matsayin a matsayin tarihinta da tarbiyyarta ita kyau ba bai sani ba tun da shi ya yi wayan siyasa ne a jam'iyyar ampp a ne gwamnati shekara takwas ya yi sanata jam'iyyar ce ya karama wanda yake yana rike ta sada aljihun ta ya mallake ta in zai karɓi shugabancin pdp wanda yake bai san irin tayirinta ba da irin kuma al'adunta ba so idan ana rigima dole waya wajen ainihin sanin me makama domin sabanin tarbiyyarsa da ya saba jami'ar ANPP a karama wanda shine yake umar da umarni kaza kaza PDP teku ce a tekun nan akwai kifaye manya manya babu abin da babu sa jami'a irin ta kudufi ya karama dan karamin kudufi ka gani ko saboda haka akwai mace tsakanin ruwan kudufi da ruwan teku wanda ya saba wanka a cikin kudufi ya zo teku dole ya sha ruwa abin da ke nufi kenan amma magana in ya koya din ai zai dai magana ta kare yanzu yana koya kenan bai dole sai ai dole koya domin magana shine ice zai ja PDP da irin tarbiyyar ANPP mai tafiya a cikin karamin kwale-kwale a cikin dan karamin kurdifi yazo ce zai shiga mela wannan jin da kira mela shi ai dole sha wuya ana ta cewa duk abubuwan da kuka yi dinnan a baya ko abubuwan nan da kuke zargi cewa ko ana ziga wasu daga cikin ku su yi rigima ko kuma ana hana eh, waɗansu ku su yi wani abu ko a sa su yi da sauransu an ce ko ma kun yi shi baka ganin ku ne kuka gadar da wani abu shi ina kaji ko ni fa ba na gudun tarihi na don babu za a ce a tarihin mutum rayuwa bai kuskure ba ba ba saboda haka idan mun yi kuskure wanda yanzu ai yana nan yi sabi ba huta ba ya ta sabinsa a yanzu ba a yanzu ba gwanta yanzu ai a gaba sabon sannan a faɗi ɗan wuta ɗan aljanna sannan ya aiki kamar ya ba da ai yanzu ai shekara biyan nan ai ba a komai a NPP a gwamnatin NPP a gwamnatin tsadari Najeriya ba abin da ake ba abin da ake sabo duk abin da ake wanda muka yi na PDP da hanyoyin motar hanyoyin jiragen kasar da wutan nefa da me dukkaninsu na PDP na ake su ake yi amma kuma ake yin sabi akan aikin PDP so da idan sun gama hisabi sun ware yan wuta sun ware yan aljanna sai kuma a zo a fara aiki na gwamnatin apc har yanzu da kenan kuna kan bakan ku na cewa kamar ku ake aka saka a gaba kenan mutanen da suka gwamnati a pdp shine kaji ko kowa da yanci amfani da damar da samu in zai abu akan adalci yayi in zai akan magana fir'aunanci yayi babu wanda hana shi ayi mutum da yanci abin da ya rama in dai mulkin ya gashi nan to a yanzu na mulkin dai a yanzu dai kuwa hisabi yake yi to idan ya gama hisabin sannan ka ce kuma ya za aikin a najeriya